والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أشيد من كراتمون للتاف القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح الأثيمين كو إثيمين الله يجيكم صدرهما za mu tashi a shafi na 68 inda mala ya ce alhatima cikashe bayanan wannan littafi idan kala ƙa'il mala ya ce idan wani mutum ya ce قد عرفنا na mazhabi a التأويل tabbas mun san ɓacin. matafiyar ma'abota juyar da nassoshi fi babu sifati a babin da ke magana akan sufofin Allah idan mutum ya ce mun riga mun gane haka mun san wannan wa min al kuma abu ne sananne an al-asha'irata ƙungiyar ash'ariyawa min ahli tawil su ma suna daga cikin masu juyar da nastoshi masu bayani akan sufofin Allah daga ma'anarsu zuwa wata ma'ana daban fa kaifa yakunu madhhabuhum batila yace to za a ce matafiyar da suka tafi akai ita ce ba daidai ba ita ce barna wa qad alhali kuma gashi an ce innahum yumathiluna yau yawma a halin da muke ciki a yau sun kai kimanin khamsatan wa tis'ina bil casa'in da biyar cikin ɗari minal musulmi daga cikin al'ummar musulmi ita to in haka ne ya kenan ya za a ce masu juyar da ma'anonin abubuwan da suke bayani akan wato sufofin Allah su suka fi yawa wa kaifa yakunu batilan kuma ya za a ce matafiyar da ash'ariyawa suka tafi a kai barna ce وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري alhali jagoransu shugabansu akan haka shine abul hasan al-ash'ari wa kaifa batilan tambaya ta uku ya za a ce abin da suka tafi akai barna ce wa fulanun wa fulanun min al-ulama alhali a cikin su akwai wani da wani cikin malamai al-ma'rufina bin nasihati lillah wanda aka san su da yin nasiha tsakani da Allah wali kitabihi da nasiha ga littafin Allah wali rasulihi da nasiha ga manzon Allah wali a'immatul muslimin da nasiha ga jagororin musulmi wa ammatihim daga su ya za a yi da waɗannan tambayoyi me amsa su ƙulna mala yace sai mu ce aljawabu an su'alil awwal amsa tambayar farko mai cewa taya maza ma yi a ce wato ainihin su ma'abota wato tawili hanyar da suke kai bata ce barna ce alhali su ne casa'in da biyar cikin ɗari ita ce tambayar farko ita to amsar ta أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشائرة بهذا القدر إتيمو بمميك ويابا بمسكيبا أكن شيور wato yawan adadin asha'ira a tsakin al'ummar musulmi sun kai wannan adadin da ake faɗa na cewar su ne biyar cikin ɗari. ba mu yadda da wannan magana ba bin nisbati li sa'iri firaqil in an kwatanta su da wato anin ƙungiyoyin sauran al'ummar musulmi fa inna hadhihi da'wa yace wannan kawai tutiya ce tahtaju ila ithbati tana buƙatar tabbatarwa an tariqil ihsa'i daqiq ta hanyar kirge na keke da keke a tabbatar a ce eh kirge wato ainihin bibiya sau da kafa ɗaya bayan ɗaya ya nuna haka amma kawai a shata a faɗa ba mu sallama ba tun ba nan sallamna ice kai in ma mun ce mun yadda mun miƙa wuya mun sallama haka ne annahum bi hadal cewar sun kai wannan yawa au aksara ko mu ce ma sun fi 95 din cikin 100 fa innahu la yaqtadi ismatuhum min al hakan baya hukunta tsare su daga fadawa kuskure li'anna al-ismata mala yace domin tsari game da wato ainihin fadawa kuskure fi ijma'il muslimina a tattaruwar da musulmin kwarai suka yi ne la fil aktsari ba a mafi yawancin mutane ba domin aya mata ce in tuti aksara man fil ard yudilluka an sabilillah in ka ce mafiya yawa za ka bi abin ƙasa sai su batar da kai daga hanyar Allah ba da yawan jama'a Allah yake wato ani hukunci na kasancewa ku akan daidai ko rashin daidai ba da wannan za a ɗauka lokacin da su manzo sallallahu alaihi wasallam suke 'yan tsirari a maka da ba abu abin da manzo ya zo da shi sai ya ce su ne 'yan kaɗan arnan su suka fi yawa ice thumma naqul sannan kuma mu ce ina ijma'al musulmi na qadiman haɗuwar al'ummar musulmi tun da can thabitun ala khilafi ma kana alaihi ahlut ta'wil tabbataccen abu ne akan sabanin abin da ma'abota juyar da nassoshi masu magana akan sufufin Allah suke kai fa inna salafa salih haƙiƙa magabata na ƙwarai in sadri hadhihi al-umma tun farkon wannan al'umma ‘yan gaba-gaban wannan al'umma wa humus sahaba su ne sahabban annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi allazina hum khairul qurun waɗanda su ne mafiya alkhairin tsare ku wattabi'una lahum bi ihsan da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa wa a'immatul huda da kuma wato ainihin jagorori akan shari'a min ba'dihim bayan wucewar sahabbai da tabi'ai kanu mujmi'ina waɗannan sun kasance sun haɗu ala ithbati ma athbatahu Allah li nafsi akan tabbatarwa Allah dukkanin abin da ya tabbatarwa kansa aw athbatahu lahu rasuluhu min al-asma'i was sifat ko manzansa ya tabbatar masa na abin da ya shafi sunaye na Allah da kuma sifofinsa wa ijra'un nusus sun kuma haɗu akan wato ainihin tafiyar da gundarin bayanan da suka zo daga alƙur'ani ko hadisi ala zahiriha akan mabayyanin zahirin ma'anonin da suke nunawa Allah billah wanda ya dace ga Allah ta'ala maɗaukaki min gairi taharifin ba tare da juyar da abin da wato ana suke nunarwa zuwa wata ma'ana daban ba wala ta'til ba tare da lalatar da abin da suka hukunta ba wala taqib ba tare da cewar yaya abin da aka siffata Allah da shi yake ba wala tamfil ba tare da cewar ga misalin yadda wata siffa ta Allah take ba wannan haduwar da suka yi tintini a matsayinsu na magabata na kwarai ba ta rushe ba ballantana yanzu a ce haduwar wasu akan saɓanin abin da suke kai shine abin da aka riba nasu ba sannan mala ya ci gaba cewa wahum khairul quruni tare da cewar su ne mafiya alkhairin tsare ku bi nassar rasuli sallallahu alaihi wa sallam da gundarin bayani daga manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ijma'uhum hujjatun mulzima haduwar su kuma hujja ce da take kakabawa duk wanda ya ji ta aiki da ita ta tafiya akai hujja ce da take wato anin na niƙar duk wanda ya ji lalle aiki da ita li'annahu muqtabal kitabi was sunnah domin hakan shine abin da littafin Allah alkur'ani sunan manzo suke hukuntawa wa qad sabaqa naqlul ijma'i anhu kuma tini wato haduwar su akan haka ciro haduwar su akan haka ta gabata ita aka fara samu kafin haduwar wasu su akan sabanin abin da su suke kai fil qa'idatir rabi'a an yi bayanin haka tun a qa'ida ta hudu a cikin bayanan wannan littafi min qawaidin nususul asifat sifat dangane da abin da ya shafi ka'idojin da suke da alaka da gundarin bayanan da suka zo akan sufufin Allah wanda ita ce amsar tambayar farko da malam ya bayar na a ce ash'ariyawa su ne kimanin kaso casa'in da biyar cikin ɗari a cikin al'ummar musulmi ta ya za a ce to hanyar su ɓata ce ya za a ce mafi yawancin al'ummar duniya ta musulmi su ne ɓatattu mala ya ce to wannan bayanin da aka yi shatawa aka yi aka faɗa ba keke da keken lissafi ba ne in ma an yadda haka ne ita to yawan su ɗin ba shine zai sa a ce sun kubuta daga faɗawa ba daidai ba za a yi la'akari da haɗuwar magabata na kwarai a bar tasu haɗuwar domin haɗuwar magabatan kwarai tun daga sahabbai tabi'ai ta fita su sannan sai ce wal jawabu an su'al thani amsa kuma game da tambaya ta biyu ita kuma tana cewa ya za a ce hanyar da ko matafiyar da asha'ira suke kai na yin tawili barna ce bayan shugabansu jagoransu akan abin da suke shine abul hasan al-ash'ari wannan tambaya ta mamala ce ta anna abul hasan al-ash'ari ash'ari anna abul hasan al-ash'ari yace hakika abul hasan al-ash'ari wa da ma waninsa min a'immatil muslimina daga cikin al'ummar musulmi la yad'una li anfusihim al-ismata min al-khata ba sa yi wa kansu tutiya da da'awar cewar sun kubuta sun tsira daga yin kuskure saboda haka dan yana cikin tafiyarsu ba za a ce duk abin da suka tafi akai daidai bane bal lam yanalu imama fi din malai ce kai basu ma sami shugabancin da suka samu a addini ba illa hina arafu face sai lokacin da suka san cewar qadara anfusihim matsayin kawunan su wa nazaluha manzilataha ko wa nazaluha manzilataha suka sauke kawunan su a matsayin da Allah ya yi musu wa kana fi qulubihim min ta'zimil kitabi was tare da cewar cikin zukatansu akwai wato girmama littafin Allah alqur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam mastahaqqu bihi an yakunu a'imma da abin suka cancanci kasancewa shugabannin al'ummar musulmi da ba su baiwa alqur'ani da sunnan manzo girmamawa da ta gabace su ba ba su ɗauki kansu cewar ba su fice ƙur'ani da sunna ba da ba samu shugabancin da suka samu qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace waja'alna minhum a'imma daga cikin bayin mu mun sanya wato ainihin shugabanni cikin annabawa da manzanni da ma da suka biyo bayan su mun sanya wato jagorori ya haduna bi amrina suna shiryarwa da umarninmu lamma sabaru yayin da suka yi haƙuri su kan suna samun kansu sun shirya sun bi hanyar da take daidai sakamakon haƙurin da suka yi akan juriyarsu na bin hanyar ƙwarar wa kanu bi ayatina yuqinun kuma sun kasance masu sakankancewa ne da ayoyinmu suratu sajada aya ta 24 wa qala an ibrahim kuma Allah madaukake yace game da bawansa annabi ibrahim inna ibrahima haƙiƙa bawan annabi ibrahim kana ummatan shi kaɗai zaman al'umma guda yake shi kadai zaman shugaba kuma mabiyi yake wato mai wakiltar abin da Allah yake so a yi a ban ƙasa qanitan lillahi yana mai wato ainihin bauta ga Allah subhanahu wata'ala hanifan yana mai kaucewa dukkan hanyar da take tabata zuwa ta daidai walam yakun minal mushrikin bai kasance daga cikin bayin da suke mushirikai ba sai ga shi shi kadai Allah yake kallonsa a matsayin al'umma tawaga ayari ashe ba yawan ake kalla ba nagartar da kuma ingancin abin da ake kai kuma inna ha'ula'il mutaakhirin mala yace sannan kuma su waɗannan 'yan baya-baya alladhina yantasibuna ilaihi waɗanda suke jingina kansu zuwa ga abul hasan al-ash'ari shugaban ash'ariyawa lam yaqtadu bihi su din ma ai ba su koyi da shi ba al-iqtida alladhi yanbaghi koyin da ya dace a ce sun yi da shi an yakunu alaihi na su kasance wato sun kasance akan irin wannan koyi na kwarai ba hakan suka yi ba wa zalika hakan ko zai bayyana karara ne akan cewar anna abul hasan cewar shi abul hasan al-ash'ari jagoran ash'ariyawa kana lahu marahil ya kasance yana da wasu matakai da ya bi ta kansu salat waɗanda suke mataki ɗaiɗai har guda uku fil aqida game da abin da ya shafi ƙudiri akwai matakin da ya samu kansa a farkon al'amari akwai matakin da ya samu kansa a wato tsakiyar al'amari mataki na biyu akwai kuma matakin da ya samu kansa a mataki na ƙarshe na uku to da sai tabbata abin da ya tabbata a kai na ƙarshe da shi ake gane abin da kake kai tare da mutum kana tare da shi saboda abin da mutum ya cika da shi shi ake la'akari da shi ba farkon mafari ba za ka ɗauko in ta ce ta mutum ka ce ai kana yaro ka yi kaza ba bayan yanzu ina ya manyanta da ƴaƴa da gemu da furfura ya kintsu ka ce to ai da can ka yi kaza ko da can kana samartaka ai ka ce kaza ni akan wannan nake a sai ka zama akan abin da yake kai lokacin da girma izo masa hankali ya zo masa fahimta ta tabbata to waɗannan matakan guda uku su za mu ɗauka mu bi mu karanta su lokaci guda maimako a ce mun fara wani ɓangare mun bar wani ɓangare Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk